amma sharhi na cewa yana da kyau hukumar ta rika nuna ba sani ba sabo ga masu zarmiya don haka ne kadai zai ceto Najeriya daga koma baya. Shugaban kungiyar tabbatar da adalci ta CISLAC, Awal Musa Rafsanjani, ya ce tamkar gwamnatin Buhari da tafi kururu ta yaƙi da barayi ta zama tamkar mai dokar bacci. Batin da za a ce gwamnati tana yaƙi da cin hanci da rashawa kuma a ƙarƙashin wannan gwamnati ne aka fi samun cin hanci da rashawa na rashin imani a Najeriya. Saboda haka wannan abu da ya faru abu ne in bi daddigi akwai su da dama waɗanda sun fito fili suna amfani da dukiyar ƙasa ko su yi nasu kamfen ɗin ko propaganda ɗin da dukiyar ƙasa to ya kuma dace a ce su ma an danko su amma hakika kam abin da ya faru abin kunya ne ga wannan gwamnati da tace tana yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma nuna kan cewa a baya irin waɗannan abebaɗai da suka faru an ɗau matakai amma a yanzu muna fatan cewa duk waɗanda aka same su da laifin sun yi ci amanar ƙasa to za a kawo cikakken sakamako wanda zai hana wasu ma ba su Shi kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum Bashir Baba na duba ahuwar da gwamnati ta yi ma waɗanda aka yanke wa hukunci da zarmiya da cewa ko an kama irin waɗannan jami'ai wata rana za a iya wanke su. Fargaba ta ɗaya duk da wannan kamu da aka yi wa shi wannan accountant general in ba a yi sannu ba ko da an kai shi kotu kotu kuma ta tabbatar da laifi an yanke mai hukuncin da ya dace ana iya wayar gari wannan gwamnatin ta ce ta yi masa abuwa kamar yadda muka ga ta yi wa waɗansu tabbatattun barayi har su fiye da ɗari da hamsin nan ba da ɗewa kuma irin wannan mugunyar ɗabi'a ta gwamnati yana kashe ƙwarin gwiwar hukumomi irin su efcc wajen gudanar da aikinsu ah to ina amfanin ka je ka kamo mai laifi ka shiga jidali da na gabatar da shi gaban kotu a same shi da laifi ka yi baƙin jini tsakaninka da shi mai laifin kuma a waye gari gwamnati ce ta yi masa afuwa ai kaga waɗannan hukumomi ba ko shakka jami'anta ba za su iya gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ba hukumar efcc na cewa takan yi aiki ne ba bita da kulli ba amma a koyaushe mukarraban waɗanda suka fada komar hukumar kan kawo dalilan wani rashin jituwa ne ya sanya aka sanya musu ƙahon zuƙa sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya